akwai abubuwan tarihi da yawa kamar akwai wata wanda sabo ne wanda ya bibi a ta rubuwa a rubuta wasu lokacin da wani a gidan ta shekarar

Obrigado,